والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye wanda Allah bai shiryar ba babu wanda zai iya shirya da Allah ka shirya da mu muna shirya babu abin mutata da cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai shugabanmu mu muhammad bawan allah ne kuma manzon sa ne allah ka daɗa tsira gare shi da adayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya bayan allah mu kiyaye dokokin allah allah yana cewa ya ku waɗanda suka fi ni ku kiyaye dokokin allah hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyayi ubangiji wanda ya halice ku daga rai ɗaya ya halicci mata gare shi ya yada mazaje da mata masu yawa ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa ku da shi ku kiyaye yanke zumunci ya Allah madaukakin sarki yana kiyaye da kuma rubuta da abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta daidai Allah zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah ya samu da ciki ya bayin Allah mu yi kanmu hisabi kamun ranar da za a yi mana mu duba mu gani me muka gabatar a wannan wata da daraja domin ba ko ne gashi nan ya kusa tafiya ya kusa haɗe nasa ya nasa ya kusa yabonmu mu kuma zai zama mai shaida a kanmu ko mai mummunan shaida a kanmu na abin da muka aiwatar a cikinsa na alkhairi ko aka san haka ku yi gaggawa Allah ya ji kanku da rahma cikin abin da ya saura na 'yan kwanaki wurin yawaita tuba da istighfari da yawaita ayyuka da gari mai yiwa ya cike giɓin sakaci da wato wasa da muka yi a cikinsa. muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana wannan wata mai albarka da rahama da gafara da yantuwa daga wutar jahannama ya kuma dawo mana da shi cikin aminci da kwanciyar hankali ya bayan Allah an shar'anta Allah ya shar'anta mana a ƙarshen wannan wata zakar fiddaƙi ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama sunna ce wadda take tana wajaba saboda buɗe baki daga ramadana kuma ta wajaba akan dukkanin musulmi abdullahi dan umar Allah ya kara masu yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta da karfin da kai kwano daya na sha'ir gabawa da namiji ko mace ƙarami ko babba daga cikin musulmi kuma ya yi umarni a bayan kamun fitar mutane zuwa wato sallar idi sai dan musayyab da umar dan abdulaziz da wasu daga cikin magabata cikin tabi'ai har sukan fassara wannan aya kad a man tazakka suke ce azzaka a nan da kafin da kai bayan kuma ɗaya tafsirin wanda ya tsarkace ma'ana zuciyarsa ya gyara tsakaninsa da ma'alici al ibn al-munzir a cikin littafin sa al-ijma yana cewa dukkanin malaman da muka kiyaye ruwaya daga gurinsu sun yi ijma'i baki daya akan cewa da da kai da ce kuma tana wajaba ne ga wanda waɗannan sharuɗa suka tabbata a kansa sharaɗi na farko musulunci saboda da karfin da kai kusanci ne izuwa ga Allah kuma kafiri baya daga cikin waɗanda in sun yi ayyuka na kusanci za su samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala saboda ayyukansu ba karɓaɓɓu ba ne wanda ya ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kuma duk da cewa ranar lahira sai an yi musu tambaya kan ire-iren waɗannan ayyuka amma dai in sun yi tun da babu imani ba za a karɓa ba sharaɗi na biyu shi ne ya zamo akwai ikon fitar da ita wannan zakka kuma ikon shi ne jumhurin malamai suka ce ya zama yana da rara daga abin da zai ci da wannan ciyarwarsa ta waje ba a kansa a ranar idi da kuma daren idi idan yana da rana to a nan wajibi ne ya ba da zakar da kai saboda hadisin da ya ce wanda ya roƙi mutane wani abu kuma yana da abin da zai wadatar da shi to ya yawaita makansa wutar ba. sabon suka ce menene zai wadatar da shi sai ce ya zamo yana da abin da zai ce ya ƙoshi a yininsa da daransa wannan hadisi imamu abu daud shi ne ya fitar da shi ƙarƙashin wannan akwai wasu abubuwa guda uku na farko mutumin da wato matarsa ba ta tare a gurinsa ba tana gidansu ba wajibi ne ba ya fita mata da zakar da kai saboda har lokacin wata bai zama wajibi a kansa ba a mafi ingancin magana matar da na biyu matar da sai wa mijinta ta waye ta ƙi biyayya ta yi yaji a lokacin buna wato da kafin da kai shi ma ba wajibi ne mijinta ya fitar mata ba ba don komai ba ita za ta fitar makanta saboda a lokacin da ce masa yaji sai ta waye ciyar wata bai zama wajibi a kansa ba akan haka da karfin da kanta ma bai zama dole a kansa ba wajibinta ne ta fitar wa kanta amma in ya fitar kyautatawa ne ya yi abu na uku idan matar mutum ba musulma ba ce halin kitabi ce ita ma ba zai fitar mata ba a don komai ba saboda tana waje ba ne akan musulmai haka nan idan shi ke ɗaukar nauyin wasu kuma a cikinsu a kuma da ba musulmai ba su ma ba zai fitar musu daga kafin da kai ba saboda hadisin abdullahi dan umar da ya ce minal musulmi daga musulmai kadai za a fitar ba wannan zakka ya bayan allah hikimar wannan zakka ne hadisin da abdullahi dan abu zai bayani ya ce maza Allah sallallahu alaihi ya wajabta zakar da kai dan ta zamo sarki ga mai azumi daga maganganu da ya faɗa ya sasiyar magana da zaga a shari'a da magana da bata dace ba in ya bada fada kai sai ta wanke wannan a tattara da azuminsa nan ta zamo kuma abinci ce da wato miskinai a zala yake cewa wanda ya bayar kamun fita sallar idi ya ba da zakka karɓaɓɓiya wanda ya bayar bayan dawowa daga sallar idi sadaka ce cikin sadakoki wajibi ne kuma musulmi ya fitar da ita kamun zuwa sallar idi haramun ne a jinkirta ta a bari sai bayan sallar idi bai halatta ba saboda hadisi abdullahi dan umar ya ce manzo da ya umar ne a fitar da zakar fitar kamun fitar mutane zuwa wato sallar idi amma wajibcin lokacin yana farawa ne daga faduwar rana ta ƙarshe a ramazana a ra'ayin shafi'iyya da hanabila ko kuma hudowar alfijir na ranar idi a wurin hanafiya da wata magana daga wato maganganun malikiya a kan haka mutumin da Allah ya karɓi rayuwarsa bayan faduwar rana ta ƙarshe a ramadana a ra'ayin waɗanda suke cewa zakar na ba daga faɗuwar rana ta ƙarshe sai an fitar masa da zakafin da kai amma a ra'ayin malaman da ke cewa wajibcin na shiga ne yayin da wato aljihin ranar sallah ya ceto da ya riski lokacin zakafin da kai ba da za a fita masa ba haka nan yaran da aka haife shi bayan faɗuwar rana a rana ta ƙarshe a ramadana a ra'ayin malamai na farko babu zakar da kai a kansa domin lokacin da wajibcin ya shiga bai shigo duniya ba amma a ra'ayi na biyu za a fitar masa domin ya zo duniya kamun lokacin zakar da kan ma'ana ya zo kuma ana so ana iya fitar da zakar ba kamun ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu na fi maulan abdullahi da umar yana cewa abdullahi dan umar ya kasance yana ba da zakar fidda kai ga waɗanda annabi ya wakilta suna tattaro wannan ya yakan bayar kamun ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma gwargwadon abin da za a bayar shi ne sa'i guda ma'ana mudun nabi guda hudu ko ka ce kwano guda mudun nabi hudu da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Sa'id yake cewa mun kasance muna fitarwa lokacin manzo yana cikin mu sa'i guda na abinci ko na sha'ir ko na dabino ko na busasshen inabi ko na cikui yake ba mu gushe ba haka muke fitarwa har lokacin da mu'awiya ya zo madina lokacin yana khalifa yake cewa mutane ina ganin wata alkama da ta bayyana a madina a wato sham sunanta samara kyakkyawa ce mai tsada sai ce ina ganin mudu biyu na wannan ya yi sa'i guda wato na abin da ake fitarwa na zakar da kai abu sa'idin ya ce amma ni ba fa zan gushe ba zan ci gaba da fitarwa kamar yadda nake fitarwa lokacin manzon Allah su su dama wato yana rayu kuma ba a san fitar da kima ana ka ce nawa ne kudin a lissafa ka ɗauka ka bayar saboda asali shine ka fitar da wato abincin shi shine nasi ya zo za a fitar ne daga mafi rinjayen abin da mutane suke ci wannan imamu ahmad ya tabbatar da wannan yana cewa idan mutum ya ba da kiba sai ce to ina kwatsayin mai yiwa yana iya isan masa kaga kenan yana nuna akwai yarme akwai ɗan dawi shi sa malamai ke ganin matuƙar ba larura ba ce muhimmiya to a bada wato abincin shi ya fi a bada kiba amma idan akwai larurar to wannan kuma babu laifi ana iya ba shi miskini din ƙimar kuɗin da wannan wato da kafa da kai din haka nan ya bayan Allah abu na biyu an shar'anta mana ko an shar'anta mana a ƙarshen wannan wata yin da idi ita ma wajibacin a wurin hanafiya da wani daga cikin maganganu na imamu shafi'i da wata ruwaya daga imamu ahmad sunna ce mai karfi a wurin malaman malikiya da wasu daga cikin malamai saboda faɗin Allah da yake wali tukmilul idda wali tukabbirullaha ala ma hadakum ma'ana ku cika adadin watan azumi nan ku yi kababari da Allah ta'ala saboda shirya wanda ya muku suka ce saboda lazimtar da manzon Allah ya yi ma wannan sallah da ƙin barin sallar idi saboda ba a rawaito manzon Allah ya ƙi yin idi ba a wani idi daga cikin ididduka haka nan alifofi da suka biyo bayansa sun tabbata suna yin wannan idi din kuma saboda umarnin da manzo da ya bayar har mata masu al'ada yace suna iya fita har ma wadda ba ta da kaya da bayafai da za ta sa yace abokiyarta ko kawarta ta ara mata domin ta fita ta halarci wannan wato taro wanda yake mai muhimmanci kuma saboda wata alama ce daga cikin alamomi na musulunci shi sanya wato ake so a zo kuma saboda girman wannan sallah idan ta faɗo ma ranar juma'a in ka zo idi ana iya tsarayen maka da zuwa sallar juma'a ko da baka zo sallar juma'a ba a wannan rana babu komai amma sai ka yi wato sallar azhar kuma lokacin ta yana farawa ne bayan rana ta daga gwargwadon wato mashi kamar yadda bayan lokacin da rana take daudin da aka hana sallah ya wuce kuma lokacinsa zai kare ne ya ga rana ta yi zawali wannan shi na ayin jimhurin malamai kamar da abdullahi dan ya ce cewa wata rana ya fito sallar idi ya yi ga jinkirin liman bai fito ba ya yi inkari ya ce don sa za ku dinga jinkirta sallah ya ce mun kasance wannan lokacin da aka zo za a yi sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin mun idar da sallar idi ya ce kuma lokacin da yake wannan magana lokaci ne na sallar walha idan lokacin ya kubce a ranar farko saboda rashin zuwan labarin ganin wata ya halatta washe gari a fita a yi sai da an sai rawaito abu umar ibn anas daga wasu babbanninsa suna cewa wasu mutane sun zo da tsakar rana wurin manzo Allah suka sanar da shi cewa sun ga jinjirin wata a daren jiya manzo Allah ya umarni su buɗe baki da rana sannan ya ce washe gari kuma su filin idi ba da su sallah ita wannan sallah ba a masa kiran sallah ba a iƙama hakanan ba a nafila kamun wannan sallah ba a yi kuma bayan wannan sallah din hakanan kuma sunna an fi so a yi wannan sallah a filin idi a fili ba cikin masallaci ba duk da Allah ya cewa sallah a masallaci ba ya fi sallah dubu a wani in ba masjidin haram ba amma idan ranar idi ta yakan fito haraba filin masallacinsa ya yi wannan sallah wannan yana nuna wato darajar yin wannan sallah an fi so a yi a fili fa idan akwai larura ko karancin guri ko wani abu to a nan idan an yi a masallaci babu wani abu kuma ana san mai zuwa masallaci ya ladabtu da waɗannan gaduwa na farko ana so ya wanka saboda rana ce ta farin ciki an tambayi na aliyu dangane da wanka na sunna yace su ne ranar juma'a ranar arafa ranar layya da kuma ranar wato idil fitr wanda hadisi mu shafi'i da bai ne suka rawaito abu na biyu yin ado da sanya kyakkyawan tufafi saboda umar ya ga wasu kaya a cikin a asin na alhariri banin ban sha'awa a bakin masallacin manzala ana sayarwa sai ya ce manzala me zai hana ka kai wannan ka dinga sanyawa idan za ka tarbaki ko ranar idi wannan ya nuna ranar idi kenan ana kwalliya amma sai manzala ya ce wanda ya sanya wannan kayan baya da rabu la'ira kaga abin da ya hana kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai wannan kaya ya sanya abu na uku ana son a ci abu abin a fita filin idi a wannan sallah ta idil fitr Anas dan yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance Ba baya fitowa ranar idin karamar sallah sai ya ci dabino yakan ci ne, amma kuma a ranar biya ya cin abinci sai ya koma gida hikima da tuka aka ce a karamar sallah a ci abinci Don kada wani ya yi zaton cewa wajibi ne a yi wani abu da ake cewa kamun baki a wannan rana sai an dawo daga wato sallar idi domin a toshe wannan kafa shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci haka nan ana so a ai bari a wannan sallah tun daga wato lokacin da mutum ya fito filin idi har zuwa ya zo masallaci har zuwa lokacin da liman ana zai fito a sallah Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa Allah sallallahu alaihi ya kasance a ranar idi biyu yakan fito tare da fulu Abbas da Abdullahi dan Abbas da mahaifinsu Abbas da sayyidina aliyu da ja'far da alhassan da husayn da usama ibn zaid da zaid ibn harisa da ayman ibn ayman waɗanda su ne yan tawagan manzan Allah yan rakiyarsa yana mai muryarta muryarsa da kabarbari har ya taho ana filin idi kuma kabarbarin ana so ana iya yin bibiyu ko kai uku uku Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka nan ana so a saba ma hanya hanyar da ka zo ka koma ta wani wurin kamar yadda jabir ya ce cewa manzon Allah idan ranar idi yayi kan saba ma hanya malamai na cewa hikimar ɗayan abubuwa biyu ne ko dai ta farko hanyar ta zamo ta ba da shaida a kansa ranar lahira cewa ya biyo ta wannan hanya ya dawo kuma ta wannan ko kuma hikima ta biyu ya biyo ta wannan hanya ya haɗu da bayan Allah an gaisa an yi majuna addu'a ta alkhairi a komawa ma ya ta wannan hanya ya haɗu da wasu an yi addu'a an yi majuna wato manna sa'annan ana so inda dama a tafi da kafa sai babu laifi kuma ana iya hawa abin hawa idan akwai larura abdullahi Ɗan umar yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan fito filin idi ne yana shiga da kafafuwansa tun da shi daga gidan sai masallaci kawai zai gangaro ya ya fito amma wanda yake da ɗan tazara to a nan babu shi zai hau abin hawa ya taho ana filin idi haka nan irin yan nishaɗi da sauransu suna iya halatta a wannan rana saboda manzan Allah ya zo Madina ya da su suna da wasu kwanaki guda biyu a shekara da suke bukukuwa ya ce Allah ya musanya muku da wasu kwanaki waɗanda suka fi su daraja idin karamar sallah da kuma idin layya ya tabbata cikin sahihaini daga ummuna aisha ya ce manzan allah ya shigo wurina ranar idi ya tabbata suna tare da wasu 'yan mata suna ta suna rera waƙoƙin da aka yi a wani yaƙi da aka yabda hijira sunansa yau mu bu'a sai yi kishin gida, shingida kan shimfada ya juya fuskarsa bai musu magana ba sai ga sai na baka ya zo gida ya daka min tsawa ya ce da ni molan shedan kika kawo gurin annabi sai maza na yi ya kalle shi ya ce kyale su ya kai sai na abubakar yau ranar idin mu ce dala aisha ta ce yayin da na ga hankalin sai na abubakar baya gurina sai na zunguri waɗannan yan mata suka tashi mana suka fice ta ce mutanen abasha suna yin wasa da mutanen sudan a wannan wato filin harabar masallaci wani lokacin annabi ya ce ina so zan gani ko kuma ni in ce masa zan je in gani sai manzala ya tsaya a bakin kofar masallacinsa shi kuma zo in tsaya a bayansa in tsora kafaɗa ta ko haɓata a kan kafaɗarsa in yi kallon yadda suke wasa da kibiyoyi da takubba a filin idi mana filin harabar masallacin manzan Allah kaga tana wannan wasa wasa ne a lokaci guda kuma a lokaci guda tadrib ne horo ne na me na shirin yaki ta ce manzan Allah baya cewa in koma gida har sai na gaji na ƙoshi da kallo sannan in na ce zan koma sai ce kenan ki juya kuma wato ki koma ibn hajar yana cewa wannan hadisi yana nuna mana wata wa iyali a ranar idi da nau'o'i na abin da zai janyo musu wato daɗin rai ya ɗan ba su ɗan hutu na al'alu da aka sha na ibada da gajiya da aka a watan ramadana sai ke amma fa barin wannan kuma shine yafi dan kuma kada a shagaltu a wuce gona da iri imamul qurtubi yana cewa faɗin na aisha a hadisin ta ce waɗannan matan da suke wannan waken ba fa mawaka ba ne ya ce ta faɗi wannan ne domin ta nuna maka cewa ba sana'ar waƙa suke yi ba a'a sun yi ne kawai domin wato nishaɗi a wannan rana ya ce domin a kare irin waɗanda suke mai da wannan sana'a sa'annan kuma su dinga yin waƙe-waƙe wanda zai dinga tayar da sha'awa yana tayar da abin da ke ɓoye ya wannan nau'i bayan abin da ya kunsa na waƙe-waƙe da siffanta kyawun mace da kaɗe-kaɗe ya babu wanda zai yi saɓani kan cewa irin waɗannan harabun ne a wurin malamai ya ce haka nan abinda wasu daga cikin sufaye suka ƙago na kaɗe-kaɗe da raye-raye da kareraya a wannan da sunan wai addini ya ce har ma wasu suna mai da shi abin da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah ta'ala a irin wannan lokaci ya ce wannan zindikanci ne kuma ba'ada ku daga kan tsari na shari'a ma'ana ba shari'ar musulunci ba ne saboda haka bai kamata musulmi ya rudu da wannan ba ballantana har ya da waɗannan kaɗe-kaɗe a matsayin ibada domin da yawa akan samu matasa daga jin irin wannan yan ranar sallah da asuba sai ya ƙure bolin da diji yana kira ya hana mutanen unguwa takat za magana sai da ne to ba irin wannan kiɗan ba ne wannan yana da a matsayin mazamir shaitan haramun ne baya halatta kaji abin da kurdubi yake ce ne yin irin wannan a musulunci ba ne Allah ya shirya da mu Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya basu su lafiya gabatanmu Allah ya ji kansu da rahma Allah ya sanya da kyakkyawan karshe Allah muna roƙonka ka yanta mu a wannan wata Allah ka sanya mu cikin yantattun bayi Allah ka yin zamu cikin bayan ka yantattu Allah ka yi mana gafara ka ji kan magabatan mu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka ka sanya mu muna cikin waɗanda Allah ya gafarta a wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda Allah ya rahama ka sanya mu cikin waɗanda Allah ya kanta su daga wuta a wannan wata ya Allah da ka saba da mu Allah ka ba mu ka kaɗin ƙarshen wannan wata cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sanya wato mu ga karshen wannan wata lafiya yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da masa salati yana cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله